radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da raɗala su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 22 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 328 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1693 girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta aukawa tsibirin sicilia na ƙasar italiya ta sanadiyar shafe manya-manyan birane guda uku a tsibirin wanda da ita ce girgizar ƙasa mafi muni wadda ta auka wa ƙasar italiya a tarihin ƙasar an kesa cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma ta jawo asarori masu tarin yawa a sauran birane da suke cikin tsibirin wanda hakan ya hada har da babban birnin yankin wato palamo masu ware ko sun cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said ta ƙasar masar bayan haka dai shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shalanta mashigar ruwa ta suez a matsayin mallakin ƙasa ya kuma kafa hukuma ta musamman domin gudanar da ayyukan mashigar wanda kafin wannan lokacin da turawan ne suke iko da wannan mashiga ta suez bayan kammala gina ta a shekara ta 1869 bayan shalanta hakan ne kasashen faransa da isra'ila suka afkawa kasar masar da yaƙi wanda da ƙarshe dai ta samu nasara a kansu ta kuma tabbatar da ikonta a kan mashigar ruwan ta suez jamal abdulnasar wanda ya asasa ƙidar kishin larabci bayan ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar masar ya ci gaba da ƙoƙarin ganin an haɗa kan ƙasashen larabawa domin kafa wani gungu mai karfi na kasashen larabawa wanda za su iya fuskantar babakere na kasashen turai a cikin kasashen larabawan da kuma yankin gabas da tsakiya da kuma yaƙi da mamayar da isra'ila take yi a kasashen larabawa amma wasu daga cikin sarakunan larabawan sun haɗa kai da turawa da kuma yahudawan isra'ila wajen cin amanar jamal abdul nasir wanda hakan ne sa bai cimma burinsa na haɗa kan al'ummar larabawa ba.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran libya har yanzu babu tabbas game da zaben shugaban kasar da za a gudanar a ranar 24 ga watan nan ministan harkokin wajen kasar iran ya fara wata ziyara a birnin baku na kasar azerbaijan mai manufar karfafa alaka tsakanin kasashen biyu shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka ya bayyana cewa za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka kamar da aka tsara a ranar 9 ga watan janairun baɗi to zuga labaran kamar da za su zo muku a kasar libya yayin da ranar babban zaben kasar ke kara karatowa har yanzu babu tabbas akan cewa ko za a gudanar da zaben a ranar 24 ga watan disamba kamar yadda aka tsara ko da yake babu wata sanarwa a hukumance da ta ce an ɗage zaben amma alamu na nuna cewa da wuya zaben ya gudana kamar yadda aka tsara a cikin kwanaki biyu da suka rage a je zaben har yanzu ba a sanar da sunayen 'yan takara da dindindin da za su fafata a zaben ba kana har yanzu akwai rarrabuwar kai tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar lamarin da tuni masana ke ganin cewa zai iya kara jefa kasar cikin wani sabon rikici ko a ranar litinin rahotanni sun ce an ga wasu gungun masu dauke da makamai da ke biyayya ga ministan tsaron kasar sun toshe hanyoyi na shiga tripoli babban birnin kasar da motoci masu sulke ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan na wata ziyara a birnin baku na kasar azerbaijan mai manufar karfafa alaka tsakanin kasashen biyu an tsara musta abdullahiyan zai gana da manyan jami'an kasar ta azerbaijan inda za su tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi yankin dama kafin hakan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya gana da takwaransa na azerbaijan a daura da taron kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi na oic da ya gudana a birnin islamabad na kasar pakistan inda suka tattauna kan batutuwa da suka shafi kasashen da ma alaƙar da ke tsakanin baku da kuma tehran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin sake tsawaita wa'adin aikin dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarar afirka au da aka tura somaliya da karin watanni uku har zuwa ranar 31 ga watan maris na shekarar 2022 mai zuwa kudirin wanda ya samu amincewar dukkan mambobin kwamitin sulhun goma sha biyar a ranar talata ya amince tawagar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar ta au da ke somalia wato amisom da ci gaba da daukar dukkan matakan da suka dace tare da mutunta cikakken 'yancin yankunan ƙasa da kiyaye yankunan ƙasar da kaucewa shiga harkokin siyasa da tabbatar da haɗin kan al'ummar somalia yayin da suke gudanar da ayyukansu a wannan karo. an dora wa tawagar ta emisom alhakin kawar da barazanar da ƙungiyar alshabab da sauran ƙungiyoyi masu dauke da makamai ke haifarwa ga zaman lafiyar ƙasar somaliya ƙungiyar tarayyar afirka ta kafa emisom ne a watan janairun shekarar 2007 shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka patrice motsepe ya tabbatar da cewa za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka kamar da aka tsara a ranar tara ga watan janairun baɗi Mr. mosefe ya faɗa hakan ne yayin wata ganawa da shugaba falbiya na jamhuriyar Kamaru. Ya ce Kamaru za ta karbi bakuncin gasar duk da barazanar sabon nau'in cutar annobar corona na Omicron da kuma matsin lambar club club na Turai. Shugaban hukumar kwallon kafar ta Afirka ya ce za su ɗauki dukkan matakan da suka dace na ganin an gudanar da gasar daga ranar tara ga watan Janairu zuwa shida ga watan Fabrairu shekarar 2022. Nan gaba ke sa ran shugaban hukumar ta CAF zai yi wa mambobin kwamitin zartarwa na hukumar bayanai game da ziyarar da ya kai a jamhuriyar kamaru to labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan namu koma noma koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ake ƙoƙarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin. sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware akalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to idan muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar ƙalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci da hadarsa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya to masu za mu dasa aya a nan muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana a yau shirin namu ya gato muku kasim afshar ne a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin بگو چهره آشنا یه چیزی بگو تا دلم باز شه قفص بشمه آسمون تو بیاد پرم قسمت روز پرواز شه یه چیزی بگو چهره آشنا یه حرفی بزن تا تکونم بدی تو آین رفتی به چی تن بدی کجای جهانو نشونم بدی آهای آین من شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که گفتم تو هم گوش کن آهای آین من شکستم رو بگیرم شکارم کنی نمیترسم از خنجر پشت سر پر از وحشت لحظه های بدم ببین من از یه شو خطر شدم من از آخر زندگی اومدم آهای To a gaishe ka Kasim Afsha a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jini ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Dauda wani ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. A ƙasar Libya yayin da ranar babban zaben ƙasar ke ƙara karatowa har yanzu babu tabbas akan cewa ko za a gudanar da zaben a ranar 24 ga watan Disamba kamar yadda aka tsara. Ko da yake babu wata sanarwa a hukumance da ta ce an ɗage zaben amma alamu na nuna cewa da wuya zaben ya gudana kamar yadda aka tsara. A cikin kwanaki biyu da suka rage a je zaben har yanzu ba a sanar da sunayen 'yan takara da dindindin da za su fafata a zaben ba kana har yanzu akwai rarrabuwar kai tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar lamarin da tuni masana ke ganin cewa zai iya kara jefa kasar cikin wani sabon rikici ko a ranar litinin rahotanni sun ce an ga wasu gungun masu dauke da makamai da ke biyayya ga ministan tsaron kasar sun toshe hanyoyi na shiga tripoli babban birnin kasar da motoci masu sulke To ma sauraron mu ina ga kuma da wani neman makawo kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you